فنزع إلينا إليك قوانا عربيا لتنذرهم القرآن حولا لتنذرهم القرآن حولا وتنذر يوم الجمع ريب فيه فذلك في الجنة وذلك في السعير ولو شاء بعيدا ولكن يذل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير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 barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na profesa a gondu da ke unguwa a kila a jihar sokoto da muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane cikin nufin watan ramadan yau lahadi sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina jiya mun gama suratu fusilat yau za mu shiga suratu shura da yadda allah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 كذلك نوحي إليك والذين قبل الله العزيز الحليم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز العظيم wannan ita ake ce ma wata shura an kira ta da suratu shura saboda kalmar shura ta zo cikin ta wallazi yastajabu li rabbihim wa aqamu salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma ana ce mata hamim aikin kaf duk sunayen ta ne wannan guda biyu wanda aka ruwaito daga daga salaf magabata sura ce ita ma ta makka kamar yadda muka yi ta bayani surorin makka ita ce sura ta 69 a sauka ta sauka bayan suratul kahfi kafin suratul ibrahim haka abin da take kira gare shi kamar sauran surorin makka shine tauhidi duka surorin makka suna kira zuwa ga kaɗaita Allah suna kira zuwa ga tabbatar da rikala annabi sallallahu alaihi wa suna kira zuwa ga yadda da ana tayar da matattu bayan sun mutu yadda da ranar tashi alkiyama kenan wannan surar musamman tana magana game da wahayi da Allah ke saukar da wahayi da yake saukar da wahayi da tabbatar da manzanci annabi sallallahu alaihi wa sallam da tabbatar da cewa abin da yake kira da reshi shine sauran manzanni da aka shi suka yi kira wata duk wahayi ɗaya ne ake musu شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Zaka abin da ke kera shine wannan wahayin da aka yi masa yadda aka yi masa shi haka aka yi ma magabata abin da aka saukakan maka ciki shine aka saukakan ma magabata abin da kake fuskanta yanzu shine magabatan suka fuskanta kuma dukkanin shi yana yi kera zuwa ga ayyaba abin da ke shi abota mana gaskiya sai Allah a yadda cewa annabi sallallahu ko wani al'umma ta bi annabin da aka aiko ta manzon Allah ne sannan ta yadda da cewa za a tayar da ita bayan ta mutu Allah ya ce hamim ayin qaf wannan hukun mukaffa shi sha wuce mu a baya mun sha bayanin su abinda muka cewa shine Allah ya sa abin da ke nufi da su Allah ya ce kadhalika yuhi ilayka wa ilal alladhina min qablika Allahu al-azizul hakim haka dai yake ake maka wahayi haka aka wahayi da wanda aka gabaninka wace wannan wahayin Allahu al-azizul hakim shine Allah al-azizu mabuwayi al-hakimu mai hikima don shi hukunce-hukunce da a cikin wahayi dole a bi su saboda al'azizu mabuwa yake ya a bi su amma ba na danne mutane ba ne akwai hikima a ciki za ka alhakimu kuma mai hikima ne za ka yana da hikima don shi ya ce a yi kuma in ya ce a yi ya zama dole a yi amma abin da yake cewa a yi ba ya wahalsuwa abu ne wanda ana iya yi ne abu ne wanda ɗabi'ata ana iya yi abu ne wanda in an yi shi akwai fa'idodi akwai hikimomi hikimomin da muke fahimta ga da babu fahimta ba dole ba ne duk abin da Allah ya ce a yi ko duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi duk abin da shari'ar musulunci ta ce yi to ba dole bane sai mu fahimci hikima amma akwai hikima akwai wanda da sauki muke fahimtar hikima kada a sha biya domin an sha biya za ta sa maye maye zai sa a yi abin da bai dace ba kada a yi zina saboda ikhtilafin nasab saboda kai baka son shi a yi da ƴan uwarka baka so a yi da matarka baka so a yi da diyarka a ba da zakka domin a ɗauki dukiya a taimaka ma jama'a a yi sallah domin a nuna girman Allah a duka mai a nuna kudu'i amma a yi hudu yanzu a yi uku yin an jima a yi waye ba zai mu fahimci hikimar ba a bayyana ga biyu a asalta ga biyu a bai a karanta sura da fatiha ga biyu a karanta sura ɗaya ga biyu to wannan ba dole ya kasance sai mun fahimci wannan hikima ba amma dole mu tabbata cewa akwai hikima ciki domin wanda ka sauka da shi ne Allahul Azizul Hakim Allah mabuwayi mai hikima wa kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min kamar haka ake maka wahayi kamar yadda ake wa waɗanda suka gabane ce ta hadu wahayi kai ya ake wa annabi sallallahu wahayi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim da musnad imamu ahmad daga da Aisha Allah ya ƙara da ita أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام رضي الله عنه يا تنبي النبي صلى الله عليه وسلم faƙala sai ce ya rasulullah kaifa ya'tika wahayu. ya manzo Allah ya ya wahayi ka zo ma faƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ahyanan ya'tini mithla salsalati jarad wani lokaci yana zo sai in ji kamar ƙarar ƙararrawa haka nika ji in ya zo min wa huwa ashadduhu alayya in yi ƙarar ƙararra ya fi yin tsanani watan ba da sauƙi nake buga ce ba lokacin nake jin ƙarar ƙararra amma lokacin ya fi min tsanani fa yubsamu anni wa qad wa'aytu ma ko da za a yi min in dawo yadda nake na riga na har da ci abin da aka faɗi cikin wahayi abin da mala'ika jibril ya faɗi wa ahyanan ya'tini al-malaku rajulan fa yukallimuni wani lokaci kuma mala'ika yana zo ne a matsayin mutum sai yin magana fa a ya kulu sai in har da ce in kiyaye abin da yake faɗi ta aisha tuna aisha tace ala qad ra'aytuhu yunzalu alaihi wahayi ko yanzilu alaihi wahayi. ina gani ne wahayi na saukan mai fil yawmi shadid albardi da wani yiri mai tsananin sanyi wa yubsamu anhu ko da aka koranye mai ko da aka karewa fa inna jabinahu la yatafassadu arqan to shi ne yana ta zuba da da da zufa saboda tsananin abin da aka saukar san mai saboda inna sanulki alaika kaunan takila abu mai nauyi aka aka mai ana sauka san mai wahayi wanda yake wahayi yana da nauyin da cikin yini mai tsananin sanyi amma ko da aka yi mai sai a ga zufa yana yana fita daga daga goshin shi wannan sai Allah ya ce duka ga mu ne maka wahayi haka aka wahayi ga waɗanda suka gabace ka kuma mai yin wahayi shine Allah Maguwayi, wanda ya buwaya bai bukatar wani ya kai taimaka ya faɗa mai abin da zai faɗi ba bukatar wani ya gaya mai maslaha da ya kamata a canza kaza saboda kaza sannan kuma alhakimu ya da hikimar da yake sa abubuwan da suke amfanin bayi lahu ma fi samawati wa ma fi lahu ma samawati wa ma fi ardi shi wannan Allah shi adda abin da a cikin sammai da kasai shi ya halice su shi abin da a ciki suwoyin makka ko da yaushe suna ba da misalai da sama da kasa don su ne ayoyin Allah mafi fitowa ko da yaushe ka diba za ka ga sama da kasa dare da rana ba ko da yaushe ba A akwai lokacin za a yi awanni yini kawai kake gani sannan a yi awanni dare kawai kake gani amma su sama da kasa ko da daddare ko da rana ko wani lokaci ka diba kana ganin su su ne ayoyin Allah mafi fitowa don haka lahu ma fi samawati wa ma fil nan mabuwayi ne hikima shi aka abin da a cikin samai da kasai wa huwa kuma shi ne madaukaki al'azimu kuma mai girma da abin da girma ne ya saba barsuwa nan ta kadu samawatu takadu samawatu ya tafammuna min وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ كاد السماوات يتفطرن من فوقهن سميت فتتاجي daga samansu sun fita tsage daga samansu wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku kuma da acikiri suna ta tasbihi da gode ma ubangijinsu takadu samawati yatafaqqarna minni sammai sun yi kusa su tsage a saman su me yasa haka malaman tafsiri suna da ra'ayi guda biyu ra'ayi na farko saboda girman Allah yashi ya kawo ya kawo cewa huwa al al-azim shine al-aliyyu madaukaki daukaka kaga sifatul ulu kenan al-azim mai girma kun ga ci al'aliyu ne yake ni madaukaki wanda yake saman kowa shine binkishin kowa a sama saboda haka madaukaki ne kuma mai girma ne saboda girma ne sammai ta kasu sama, su ya tafaffar da nini sammai sun yi kusa su tsage daga saman saboda tsoron cewa Allah yana cin bibishin sama da ganin girman Allah sammai sun yi kusa su tsage wanda a cikin sammai ba a cikin sammai mala'iku wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim su kuma mala'iku da a cikin sama suna tasbihi suna gode ma ubangijinsu Wata wato duk wannan ya fassara muna al-aliyul Allah madaukaki mai girma ne wani irin ɗaukaka wani irin girma wanda ta kai sammai sun yi kuɗa su sake daga sama wanda a cikin sammai su kuma suna ta tasbihi suna ta gode ma gode ma ubangijinsu wasu malamai suka ce ta kasu samawa su ya tafaffar da ni min fauki kamar abin da Allah ya faɗi cikin suratu Maryam ne وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا to ne nan ba haɗi sababi ba amma sababin ne wanda aka faɗi cikin suratu Maryam cewa saboda wasu na cewa Allah yana da ɗani Sheikh Muhammadu Aminu Shankir ya ce kilal ma'anayaini sahihun duk wa'annan malamin guda biyu ingantattu ne za ka daidai ne saboda girman Allah sammai suka so su tsage daidai ne tafsirin cewa kuma saboda an ambatan ma wani Allah an ambatan ma Allah da sammai suke so su tsage wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku suna tasbihi suna gode ma su wa yastaghfiruna liman fil ardi suna neman gafara ga wa'anda a bayan kasa wato mala'iku na neman gafara ga wa'inda a bayan ƙasa kowa da kowa suka neman magafara cikin suratul ghafir Allah ya gaya mana ko alladina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna liman wa yastaghfiruna lilladina amanu ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ذاك ملائكه Allah ya ce suna yin istighfari wa ina bayan kasa? ashe wacce aya ta suratul ta nuna mana cewa suna yi ne gawa suna yi ga mu'minai raka mu'minai anan su ake nufi da wa'in a kasa Za zaka kamar da Allah ya gaya muna a can a gaka yanzu ga ya gaya muna a suratul shura cewa mala'iku suna neman muna gafara kai kokari kai imani ka tsaya akan imaninka kwan akwai da yawa sai kasance mala'iku suna neman ma gafara annabi suna yana neman ma gafara mala'iku mutanen kwarai ko suna neman ma gafara ko yi sallah wa ala ibadillahi salihin ta shigo ciki za ka kullum gonu sai ke ka? amma in kai ne in kai imani ka zamna ka zama na kwarai rashin lahira muka karanto idan an gafarta ma mu'minai bayan sun yi kurakurai sun yi ba daidai ba mu su so su ma su ce mutum shirka ba domin shirka ita ce matsala ita ce Allah baya gafartawa Allah ya kare mu da shirka kuma don shi duk aka saukar da wa'annan ayoyi domin a kira hankalin mutane zuwa ga tauhidi sai mu karanta surar makka har mu kai karshe ba mu karanta wani hukunci ba in ba kila zakka a ce ko kila lokacin kayan a saukar da zakka ne ana cikin kaza in ba kaza domin da domin dukkan su abin suke kira ba. kada ta Allah shi kadai da bauta suwa ta zo su kutum abin suke cewa mu yadda Allah ɗaya ke bauta ma in mun samu naƙasu in mun samu kusuri in mun samu kasa wajen bauta fa Allah zai ɗaukar saura Allah zai yace mu saura in akwai in akwai tauhidi za ka wai san fi da liman fil ardi wala ku suna neman gafara ga waɗanda a bayan kasa mun ji na muminai ala saurara neman gafara da suke ba ansa saboda inna allaha huwal ghafurur rahim hakika Allah shi ne mai gafara shi ne mai rahama zaka idan mala'iku suka nemi suna gafarta mu mu'minai sai Allah ya karba musu ya ya gafarta masu shirka ba dama haka tura maka take ta ambacin mu'minai ta ambacin kafirai wallazina takhadu min dunihi wallazina takhadu أولياء الله Allah ce wallazi na taka min duniya auliya su kuma wanda suka rufi wasu majikinta koma bayan Allah wanda ke bautan wani Allah masu shirka Allahu hafizun alaihim Allah yana sani da su yana kiyaye da su Allah yana kuli da su har ne suka diba za ga wani ya yi shirka ai ya zo annabi sun sarki ya gaya ma maganar da ba daidai ba ko ya fi maganar da ba daidai da Allah ba Allah ya kare shi a yi tsammani ya shiga rigidi an manta da shi Allah yana kiyaye da su ya san su ya san kwance su da tashin su da kai su da kawo su Allah ya san shigar su da fitar su shine Allahu hafizun alaihim Allah yana nan kiyaye da su Kuma an ta alayhi bi wakil ba kai mun ka sa ka zan wakili akan su ba ka dinga kula da su Ba ka, duk wanda ya kasance ma Allah ya saba ma Allah ya zan kai ka ta jiran cewa miza a sauƙin sanai kana kula da wani wani na bangare ne wani wani yana yana kula da shi miza samu ne a'a wa ma an tare yin bi wakili ba kai ne wakili babu ku Allah bai nada ka wakili ya zan ga kula da miza sabuwa da su ba shi dai hasibun alaihi yana nan kiyaye da su duk inda suka shiga duk inda suka kai suka kawo ya san kai wasu da kawo su ya san shigar su da fitar su ya san mi suka faɗi ya san mi suka cewa zai yi yana da niyyar yi musu rama su tuba su dawo zai yi da niyyar yi musu rama Allah ta wata Allah shi ya san wannan in Allah ya ce bai sa annabi sallallahu a matsayin ya zama al-hafiz ba mai kiyaye a wakil ba mai kiyaye ga mutane ba to ina gare ni abin da gare mu shine isa suwa amma ka kama sunan wani ka saukar san mai ayoyi ka kama sunan wani ka kai shi wuta ka kama sunan wani ka la'ance shi ka kama sunan wani ka nuna ya fata ka kama duk ba daidai bane abin da Qur'ani yake saukowa siffofi an naka faɗa musu gaskiya yadda ta zo Allah baya son kaza Allah baya son mai girman kai Allah baya son mai kaza Allah baya son mai shirka Allah baya son haɗa shi da wani wajen bauta Allah amma ba a ce ka ambaci sunan wane ka ce shi ya yi kaza ba ka ambaci sunan wane ka ce shi la'ana ba ta sauka gare ba Allah ya san da shi Allahu hafizun alaihim amma da Allah ta sauka da aya bai sauka bai ambaci suna ne ba wannan ayi lokacin ba a yi shi ba Allah ya san ba a yi kai ya kira Allah ba a yi shi ba kaga ka koma wani lecture na musamman ai Allah ya san ba a yi shi ba kuma ya san za a yi shi kuma ya kaddara za a yi shi ko ne ko ayat amma ya kauce ne faɗi sunan cikin ayat ba saka in ka ɗauko suna ne ka sa cikin ayat to kauɗin ka ya wuce wuri kuma iyawar ka ta wuce wuri zaka mu yi kokari mu yi wa'azi ni kira zuwa ga Allah yadda ya saukar da Qur'ani ne yadda annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya koya muna sai kasance mun samu kira mun samu tsayawa a ala siratul mustaqim وكذلك أوحينا إليك وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق بالجنة وفريق بالسعير Allah ce wa kazalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan don haka muka san maka alqur'ani da larabci zaka Allah na maimaita cewa ƙur'ani da larabci ne saboda me tunzira zira qura domin kayi gargadi ga ummul qura ita ce makka ita ce ummul madina ummul mudun haka maka ita sunanta ummul qura ita ce uwar duk alkaryu ita ce uwar duk garuruwa wa man haulaha da wanda a kewayenta amma kaga Allah a kan ba a maka ce Allah ya ku annabi sallallahu alaihi ba wa ma arsalnaka illa kafatan na nasi bashiran wa nadhira tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin Allah ya aiko shi ga kowa da kowa ne amma da maka ya fara za ka komi da kai akwai mun tsala akwai satin koyi kula da haka shi Allah yake mai tun zai ga ummul qura wa man haulaha sannan daga baya Allah ya kuka san mai ya yi bil alamin daga dukkanin talikai kai haka ka ce yau in ka gama NYSC sai ma manaja sannan za ka zama manaja sannan za a yi ma kwamishina sannan za a yi ma minista sannan za a yi ma GM na kamfani a'a ana fara da wani wuri ne in Allah ya koya mana ya fara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da umar kura wa man ha sannan ya ci gaba da tafiya bi abin da aka fara kusa mai wa ta kal akrabi da fara kira yan uwanka na kusa sana ka kusa mai tunzira umar kura wa man ha yanzu ka yi maka da gefen ta sannan wa ba arsalna ka illa kafatan linnasi bashirar wa nadira wato tadarruj haka abu yake bukata tadarruj ɗaya bayan daya ai ta tafiya ba da ka gama nazari school akai ka yuci wan ba ba za ka yi duka ba dole akwai abin da ake ma primary ka gama akwai abin da ake ma university ka gama akwai abin da aka ce ma haka kai ta tafiya haka haka haka rayuwa take haka in kasuwanci kake yi abin da a so ya zama ka fara da koina ba amma in ka fara da wani waje ka sa hada ga inda kake so ka kai to za ka kai wannan duk koyarwa Allah yake nuna duk Allah yana fata cewa ya ali kusan mai ka sai cikin kwana shida duk koyarwa ne al'amari ne kun fa ya yi amma bai koya mana jiyan yadda ake lamura domin mu mu koya domin mu ke bukatar wannan shi ba ya bukatar wannan zaka Allah ya ce ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan kama haka ne muka yi maka wahayin alkur'ani da larabci da jira ummul qura domin kai gargadin ummul qura ita ce maka wa man haula a da abin da ake wayanta tun jira yawmal jam'i la sai fihi sannan ka yi gargadi ga da za a tara mutane la sai fihi wanda babu shakka gare shi yawmal jam'i na yadda za a tara mutane qul innal awwalina na akhirin na ila miqati yawmin ma'lum da mutanen farko da na karshe duk za a tara su wannan shi ne yawmul jam'i ranar da za a tara mutane kai musu gargadi zaka Qur'ani ne ya sauko ne ashe domin mana gargadi ranar tashin alkiyama duk abin da a cikin shi ne ku imani da Allah saboda za a yi tashi alkiyama ku imani da manzon Allah saboda za a yi tashi alkiyama ku yi tauhidi saboda za a tashi alkiyama kada ku yi shirka saboda za a tashi alkiyama ku tsaye da sallah saboda za a tashi alkiyama a yi muku sakamako ko ku yi wasa da sallah saboda za a tashi alkiyama a yi muku sakamako in suka yi haka ku yi kaza nan ne domin za a tashi alkiyama ku yi kaza wajibi ne ku yi kaza kaf ne san ci kaza haram ne saboda za a zo yawmal jam'i yadda za a tara mutane a yi musu a yi musu hukunci shine wa tunzira yawmal jam'i domin kuma ka yi gargaɗi da ranar da za a tara mutane wannan ranar fa larai basiri babu kokonto ga wannan yini wannan yinin fa babu kokonto ga rai dole za a je shi kuma an je wannan yini fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu tawaga za a yi aljanna da su wasu yankin mutane wasu kuma Allah ya tsare mu za a yi wuta da su muna roƙon Allah kada ya sa mu cikin wanda za a yi wuta wuta da su hadisi ya inganta cikin musnad Imam Ahmad Imam Ahmad ya ce hadathana Abdus Samad qala hadathana Hammad ya ibn Salama qala hadathana al-Juwairi an Abi Nabarata anna rajulan min ashab an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yuqalu lahu Abu Abdullah akwai wani cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana ce mai Abu Abdullah dakala alaihi ashabuhu yaqudunahu sai abokai ne sahabbai ne shi wani abu abdullahi suka shiga inda suke suna gaisa da lafiya wa huwa yafi ta suka iske yana kuka fa qalu lahu sai suka ce mai ma yukika yake sa ka kuka a nan ga ka sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alam rasulun laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin ba kai ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace maka kudni shari bika ka rage gashin ah, gashin ah, gashin bakinka a أقره sannan ka tabbatar da shi haka ko da shi kana rage shi wata kaka ake shi duka ka dinga rage shi hatta ka tsari aka haɗu da ni ba sai da annabi yawa wannan bishara ya ce maka ka rage gashin gashin baki sannan ka ci gaba da haka ka tabbatar da shi akan haka kakka aske amma ka dinga ragewa ka ci gaba da haka haka haɗu da ni to ni Allah ka da kuka da za ka yi kuka ah, faƙana kala sai ke bala ke lalle haka ne haka muka yi annabi sallallahu alaihi wasallam walakin sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu sai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha qabada bi yaminihi qabbatan Allah ya yi jinki da daman shi wani wani jinki na wasu mutane wa ukra bi yadin ukra ya koma wani jinki da ɗayan hannun qala hadhihi li hadhihi wa hadhihi li hadhihi la qubali yace wayanne 'yan wuta ne wayanne ya aljanna ne kuma ban damu ba yace fala adri fi ayyil qabbatayn ana ban san cikin wani jinku nake ba wanda aka ce musu wuta ko na ke musu aljanna don haka dole mutum ya dinka jin tsoro fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ya taro Allah ya sa shi aljanna kada ya amince magabata sun ce al-mu'minu yajma'u bayna al-amali wal khawf wal munafiqu yajma'u bayna tarki al-amali wa shi al-kumul wal munafiqu wal amr cewa shi mumini yana haɗawa tsakanin yayi aiki na jin tsoro yana jin tsoro za a karɓa ko za a karɓa shi ko munafiki bai yi aiki ba kuma yana jin amintacci yake za ka zauna cikin masu jin amintattu suke lafiya lau suke ka zauna cikin kode shi masu jin tsoro ga ya sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya mai haka cewa haka haɗu da ni kaga ya haɗu da annabi ina aljanna annabi ya ce ka haɗu da ni amma yanzu yana jin tsoro cikin wani jinsi yake ba haka ya kamata don Allah ya faɗi fa'ikun jannati wa fa'ikun fis sayyid ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدرك من يشاء في رحمته والظالمون لهم ولي ولا نصير Allah ce walau sha Allahu la ja'alahum ummatan wahida da Allah ya ga dama da ba zai yi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ya ga dama da zai san su al'umma daya ko dai dukkanin su aljanna ko dukkanin su asabani haka Zaka Allah da gangan yi haka da hikima wanda shi ne san da yayi haka sai ce yi aka ba mutane ai da an sa su waje daya a'a ya san da gangan ya ce maka walau sha Allahu da Allah ya ga dama la ja'alahum ummatan wahida da ya sanya su al'umma daya sai dai ya kasa su biyu fa yakun fil jannati wa fa yakun fil sa'ir gasulan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi daga dai yana sa wanda ya gada cikin rahama ce wa zalimuna wanda suka yi zalunci suka yi shirka ma lahum min waliyyin wala nasir ba su da majibinci ba su da mai nasarar da su lokacin da gangan Allah ya raba al'umma gida biyu ya yi muminai ya yi kafirai da gangan Allah ya yi ‘yan wuta ya yi ‘yan aljanna amma bai zalunci kowa ba ya bayyana cewa waɗanda suka yi imani suka yi tauhidi suka bauta mai shi kadai suka kasa cewa wani abin bauta ba shi ba to ya yi mutu alƙawarin aljanna su ne farko janna sannan waɗanda suka yi zalunci ba su da majibinci ba su da mai nakasasuwa kuma su ne farikun fistare Allah ya raba mu ya tsare mu mu ta roƙon Allah ya tsare mu daga shirka ya tsare mu daga shiga wuta mu nuna ma Allah muna faɗan abin da da shi muna ji tsoron abin da ake shi na azaba la Allah Allah ya yi mu da rahama ya sa mu cikin rahama to ai أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Surar Makka ce ta ci gaba da kira zuwa ga tauhidi da tana kira zuwa ga tauhidin uluhiyya da kafa hujja da tauhidin rububiyya da kiran mutane cewa Allah nan fa ya cincinta a bauta mai saboda kaza da kaza Allah nan fa ya cancanta da a shirka da shi saboda kaza da kaza Allah ya ce an tafaru min dunihi auliya shi yanzu sun riƙi wasu waliyai wasu majibinta kuma bayan Allah wasu gumaka da suke jibinta al'amarin su kuma bayan Allah sallahu huwal wali da ya Allah shi ya kamata a jikinka a matsayin waliyi majibinci kamata ya karki Allah majibinci menene alwali wanda ya san da zamanka yake kare ka yake taimakonka in ka shiga cikin musiba yake da kai yayi maka sama yayi maka kasa ya halice ka don shi in in ce shi kai ma sai ka zan waliyi ne man adali waliyan kaga Allah yana da waliyai ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim Allah yana da waliyai me yasa ce musu waliyai don sun jibinci Allah don shi duk mumini waliyin Allah ne gurgurin imani ne haka wani ya yi wani wanda ya fika zama ya jiki da Allah da lamura ne ya fika rike yi na yi bari na bari to ya fika zama waliyi inda Allah ya fika kusanci ga Allah duk wanda ya fika imani da takwa to ya fika zama waliyin Allah haka Allah shine waliyin shine majibincin mu shine ke kula da mu ni lokacin da lokacin da aka gama yakin uhudu ne ko suka ce lana uzza wala uzza lakum muna da gunkin uzza ba ku da gunkin uzza sai ali bin abi talib ya ce annabi ya ce ce Allahu maulana wala maula lakum Allah shine majibincin mu kuma ba ku da majibinci saboda haka bayan sun ambata sun ce wa mina nan abubakar da cikin ku umar da cikin ku a suka faɗi duk wasu manya-manyan koyace sai annabi ya ce ku ansa su aka ce musu duk wanda kuka ambata yana na raye kuma bai mutu ba sai bakin ciki ya kashe kwato sun san jiya da kahirai sun san sun yaki da musulmi musulmi sun ji jiki a yakin hudu abin da fara tambaya abubakar ya cikin ku wanda su ma sun san babu da kai abubakar ci falala za ka bari mu musu gori mu ce abubakar na cikin ku umar na cikin ku da cewa abubakar ba su da kowa sai umar saboda ko sun sun san akan waɗannan su ne wazira annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mutunci ya tsaye ta hannunsu suka yi kokarin da babu da ya kokari yi ne ko cikin da suka ce da na uzza wa na uzza na ku mu a da bunci uzza ku da ba ku da bunci uzza da ba ku da so bunci ne sai da ya ce ku ce musu Allahu maulana wa la maulana ku Allah mu kuma sha mu da kike ku ma ku da wanda an majalice ku mun dauki Allah mun ba ku da uzza wata bai wai ya tsara wannan ya fice wai babu ta ta lalace ta aka sare ta ta fiti ta yi kaza an yi kayan itace kayan ciwo da ita an tsaya haka wuta da cikin duniya ta riga ta ta yi don haka tana wuta ita ma sai yanzu ta riga ta riga ta ta yi Allah ya sauwaka don haka an ta kadu min duni auliya shin wai yanzu wasu kace an ta kadu bi ma'ana bal ta kadu ai bari wannan magana duk da waɗannan abubuwan sun ɗauki wasu matuƙa koma bayan Allah allahu huwal wali amma Allah shine majidin shi ne kwarai wanda ya kamata a rika saboda ne wa huwa al mauta shi ke rayar da matattu su ba su ke rayar da matattu wa'annan gumakan da ɗauka wa'annan majibin ta da kowa ba kuma bayan Allah wa huwa ala kulli shay'in kade kuma Allah shi ke da iko akan dukkan komai zaka shi ya cincanci a bauta mai shi kadai wa'annan gumakan ba su cancanci a bauta musu ba abinda kuka ɗauka ko ma ba Allah ko ya ke wani irin yadda waɗansa suka rike waɗancan kan rike shi majidincinka kan rike shi shi kake ganin ka samu taimako gare shi in ka shiga musiba shi kake kira in ka shiga wahala shi kake kira in ka samu nasara shi kake gode ma ka shiga cikin wannan ayar kuma ka shiga cikin masu kiran wani ko ma bayan Allah amma su mumine sun san Allahu huwal waliyyu Allah shi ne madubicin su da abin da suka shiga wa huwa yuhyi al-mauta kuma shi kadai ka iya raya matacce wa huwa ala kulli matatu wa huwa ala kulli shay'in kashi wa ma fihi min shay'in wa ma talaftu bi shay'in fa'tuhu ila Allah ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه Allah ya ce wa maka talattun fihi min shay'i duk abin da kuka yi sabani ciki kuka yi sabani wannan daidai ne ko ba daidai bane fa hukmuhu ila Allah hukunci wannan abu yana ga Allah yana ga sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam Ibn Kathir a cikin tafsiri ne sai ya ce wa maktalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani hukunci ne yana ga Allah ai maktalaftu fihi min umuri duk wani abu da kuka yi sabani na wani lamari ma'ata amu fi jami'il ashiya wannan ya haɗa dukkan lamura duk abin da kuka yi safari gare shi fa hukmuhu ila Allah ai huwa al-hakim fihi bi kitabihi Allah shi ka hukunci ga wannan abin da littafi ne wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam da sunnan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam da kaulihi kamar yadda Allah yake in tanaza tu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuka yi saɓani kuka yi jayayya ga wani abu kuma yi sai da Allah da manzurai haka an ce wa masalatu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah inda ake yin Qur'ani da hadisi muke nuna haka waɗannan ayoyi fa in ta za su fi shay'in fa ruduhu ila Allah wa rasuli Allah ya ce in kuka yi jayayyan wani abu kuma yake zuwa ga Allah kuma yake zuwa ga manzon Allah kamar da Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum kaga nan ma ake banci annabi shi dai ina min mun hukuncin qur'ani sai kuma wannan ayar ta ce ta banci abai tuwa wa ma talaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani hukunci ne na dawa Allah sai ba a baci annabi nan ba ko inda Allah ya faɗi kuma in kun kai sabani ku koma zuwa ga annabi bai faɗi kai ne ba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum cewa ina rantsuwa da ubangiji ta za su yi imani ba ya sun ta matsayin mai hukunci yadda aka zuwa ta cewa da hukunci ga Allah haka aya ta zo ta cewa da hukunci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wata aya ta zo ta hade su wa in tanazatu fa in tanazatu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasuli kaga ta hade su ne kaga mutum da kawo da wannan aya an kala kala shi shi ya kafi yace wai Allah ya ce wa masalatu fi min shay'in fa hukmu ila Allah ai to Allah ya ce fa la rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum idan aka ce hukunci na inda Allah haka aka ce kuma hukunci na inda annabi shi kadai aka faɗi ne ba faɗi Allah ba a wani waje sai Allah ya ce faɗin ta na za su fi shay'i farduhu ila Allah wa rasul haka Qur'an da sunna hadis suke sune wa'ayi duk inda aka ce wa'ayi su biyu su ne wa'ayi ba ga suke ba Quran ne wa'ayi annabi hadisi ba wa'ayi bane a'a yadda mala'ika jibrilu ke kowa da qur'ani haka yake kowa da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu wani ya zo ya tambaye shi yace ya rasulullah inni ni je jihadi fi sabilillah in an kashe ni duk abin da an bisa kai na Allah ya yarda min annabi sallallahu ya ce eh sai da jiwa yace annabi ya ce a kira shi bayan ya kawo sai ce illa daina a kada sarrani bihi jibrilu alifan yace ban ba shi da kuma malaika jibril ya gaya min wannan ya sauko min da wannan ya ga cikin qur'ani amma ga yace hadisi annabi ya ce malaika jibril ya ko ya faɗa min da shi za ka yadda Allah ta yake kuma malaika zai sauko da Qur'ani haka yake saukowa da hadisi ya zo da shi za ka ce da Allah ya wafta rabta fihi min shay'in fa hukmu ila Allah ya dai kamar da ka sai yace da wa'annan ayoyin da muka karanta ina nufin yana ga hukuncin Allah ne kuma da haka kuma zuwa da Annabi yana da mai zuwa ga hukuncin Allah ne duk hukuncin Allah ne hukuncin Allah shi ne abin da Allah ya yi da abin da Allah ya fitar duk hukunci hukuncin Allah ne sai sai sai Allah ke a zalikum mu rabbi wannan shine Allah ubangiji na alaihi tawakkaltu gare shi nake dogara kuma ilaihi une kuma gare shi nake komawa babu wani nake komawa gare shi in ba shi ba a suna zara da lokaci yayi ne ba da akwai neman taimakon marayu abinda mun kafa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zakatanmu ya shafe cikin littattafai yau shine neman taimako na ƙarshe da zamu da yadda Allah a wannan shekara to da ka komi muka samu jibi da zamu rufe tafsiri za mu faɗi za mu faɗi ko na mu samu sannan tun jiya an iga an gama mitin an fitar duk sunayen waɗanda aka kawo mu na marayu muna fatan su samu da yawa amma suna da yawan gaske cikin wani ne guda a kodin mutum ɗari hudu guda akwai wani ne akwai wani ne akwai wani ne to da haka muna fatan su samu mun fi su ba mu ci kaso a yi kaɗan kaɗan ba mun fi su a wasu ɗari ka za su samu ɗan abin kawai da za su fi iya lalurar su akwai wurare da yawa da ake neman taimakon marayu daban sai wasu su ma su je can su ma su ma su samu amma dai gwargwado an taimaka da abin kawai alhamdulillah Allah ya saka mu da suka taimaka da alkhairi muna fatan zuwa yau da za mu karewa ya kasance ya kasance an ƙara samun wani abu daga ta account 0001582 ja'i 000 guda uku sai 158 sai 24 sai SS ya'i Allah ya bada kun taimaka bismillah ta kwaci kai da muke aka Allah ya ga Allah ya masa rubiyar shi ko welcome shukr Allah ya assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya malami da ke jagorantar jama'a sallata alkarin da shi lokacin da hajji ya yi idan mun da kwarori su ba ba dan lebar da su ta su mana ya halatta in yi biyu da gaba ɗaya alkarin da hajji ya halatta kai dutsen wannan shine fahimtar mu shine fahimtar mafi yawan malamai ma Shi ne fahimtar mazhabobi guda hudu duka shi ne fahimtar Imam Ahlus Sunna Imam Ahmad bin Hanbal ne fahimtar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da al shi ne fahimtar malamin mu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen da Ibn Baz da Lajnat Da'ima da mafi yawan malamai na halatta ka ka ka yi su guda biyu musamman irin haka da akwai uzuri na na abin nan inda muke cewa in ka tsaya da rakawoyi sha daya. to ka samu lada ga da sallar tarawih da lada kuma tafiyar su cewa da sallar bai wuce sha a cikin azumi ba amma cewa ana ƙarawa wannan ya yi mai ya zama ijma'i kaɗan ababu ya zama ijma'in malamai cewa ana karawa amma bai zai ijma'i ba domin an samu saɓani daga wasu kaɗan cikin malamai wallahu ta'ala alam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara mana lafiya kuma ya ce ne da hukuncin wanda ya tashi magari har lokacin ya wuce karfe hudu da minti arba'in da biyu kuma ya sha da kuma an gaya mai lokaci ya yi sai ya yi abokan da shi ya san hukunci ne, zai gaya mai lokaci ya yi. Lokaci da aka hudu ne da bai da wata fa'ida da arba'in da biyu saboda lokaci na farko canza ya kai na biyu kuma wurare da yawa ake sauraron karatun ba kowa an da lokaci kai da muke da shi ba wasu minti goma kafin ne suke shan suke kamewa suke shan ruwa alfijiri ke fitowa saboda haka ana kamewa ne alfijiri lokacin fitowa alfijiri saboda ya sani da gangan ya yi sai ya istighfari bai da azumi ya yi istighfari da neman neman tuba zuwa ga Allah abin da ya yi babban ya ta ce mai ya ranga sittin ya fi a ce mai ranka sittin domin ya yi da gangan ne kuma ya sha ruwa da gangan ya yi istighfari ya ce neman neman tuba da Allah wallahu a'lam alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka amana da aljanna tambaya menene hukuncin ruwan mace ko mata sallar da hajji sannan idan sun zo ba ta sallah ko fara kuma musamman sai an gama karatu karatu sallah yake sannan ana ɗaukar alƙur'ani a rinka duba a lokacin da ake karɓar da Nana Aisha radiyallahu anha ta ga wani kusan abin da kankani ta ce da da ya ga abin da mata ka yi wannan lokacin da ya hana su zuwa amma bai hana su ko hukunci bai kasance a hana su ba. hukunci yana nan annabi sallallahu ya bashi cewa yana halarta su tafi zaka in an ga suna haka da ba ne an gaba raka'a biyu ko hudu liman ko wani tashi ya ja hankali ya ce bai kamata ku zo ku kwanta ba ya kamata a zo a yi sallah ana neman lailatul qadar ne ana neman dagewa da wajen bautan Allah ana neman to kamata a cikin daji sai a yi musu wa'azi a jawo hankalin su sai su gyara sai a samu ladarsu amma dai wannan baya hana baya hana a ce mata su ba zuwa sallar tarawih mata su ba zuwa sallar tahajjud mata su ba zuwa sallar juma'a mata su ba zuwa sallar jami'i sun da zai da lokacin a daga sun suna zuwa bai hana su ba abin da ya yake tsaya gida su yi ta lada kuma ya ce in matar ka ta nemi izinin ta zai kada ka hana ta za ka ba za ka hana ta ba amma sai a musu wa'azi su gyara da su da maza da yara da masu kai da kawo da waɗanda kai ba daidai ba ana sallar tawi da shi a ji hankalin su ba a cewa tun da yara na kai da kawa cikin masallaci tun da limamin mutum ya mutum a ce ba a tarawih a'a ko wani yayi ba daidai ba sai dai shi a gyara mai amma tarawih tana nan za a ci gaba da yin ta da tahajjud wallahu ta'ala alam Allah ya assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya gafarta wa don Allah ma nan muna da yawan baran addu'a miki na ne yana cikin mummunan hali halin da yake ciki ya wasu mutunai don Allah don Allah don Allah ma nan ta yi addu'a ya uwa muna roƙo Allah ya yi ma mijinki da duk wanda suke cikin halin tsanani da damuwa da ke da mijinki ku yawaita istighfar ku yawaita addu'a musamman yanzu lokacin Ramadan lokacin buɗe fasi da lokacin sahur ku yawaita addu'a iya dare da ƙarshen dare da Allah Allah ya karba ya assalamu alaikum wa rahmatullahi Ni ba ko ya ni ne da eh, duba ko ai an ci kan ta mamu ba su rika Qur'ani cikin tahajjud mutane suna tayi amma babu kyau mamu liman yana iya buɗe Qur'ani inda ya hada ba dalili shine na na Aisha radiyallahu anha tana sa bawon ta yi Qur'ani yana jin ta sallah da dare to haka liman inda ya hada ba yana iya buɗewa ya ba. idan liman har da kai ba ta da karfi sosai ana iya samun bayan wani bai har da shi bai buɗa Qur'ani ya diba mai amma wanda ba haka ba da wannan uzurin ba to ba zai buɗi Qur'ani ya buɗa ba dalili ko ne, na farko cewa aka yi hannunka na dama ya kasance bisa ga nagu bisa kirjinka to kuma ga ko ba kai dace wa sadalu aka ce sadalu ba duka wa sadalu ba miƙe hannu wa su cewa sadalu ke da in ba idan za ka kullowa wanda ke cewa sadalu ta wasu a miƙe hannu ba su a kallon shi kuma a ga wani abu ne. shi za ka rike Qur'an ya saba ma aza hannu ya ba duka na abu da ya tabbata sunna ya kawo ma sadalu da ya tabbata a mazaba za ka duka wannan ya saba mu kun ji wannan kenan na biyu cewa kai ganin ka ya kasance inda juda? sujuda to ganin ka dauke shi ya koma ya koma Qur'ani na yau tattalin bude shaki da budewa da juyawa ba ka ta kai wani aiki cikin sallah za ka babu kyawu masu yi malamai na ta fatawa babu kyawu za ka daina wallahu ta'ala duk manyan malaman duniya suna fatawa ci bai da kyau wallahu ta'ala Allah ta salama alaikum wa rahmatullah. Allah wa da ya kamata a fara fitar da dangantakar da ka cutar asali ana isa tana wajaba tana wajaba ranar sallah idan an gama azumi amma malamai sun ce ana rangwamin da ita kwana biyu kafin sallah saboda in azumi talatin zai yi ke kaga ko 29 zai yi 28 ko saboda misali 29 zai yi 28 amma sai 28 ita wannan jazuman ce ko 30 ya yi 28 za ka kwana biyu domin waɗanda aka ba su ita musamman yanzu da wanda zai yi gero ko dawa ko fasara. kaga ya kamata ta zuwa da wuri domin don ne zakatu ta da cikin fa'idodin ta domin ta ayi abincin sallah da ita ba za ba mutum masa sallah da ita ko dawa ko gero ba ka ce su da tafiya ya sarrafa kafin a dawo gidi ba za ka malamai sun ce ana yi kwana biyu kafin kafin sallah amma kana amma ba wata waje ba wannan lokacin amma dai yana halatta kana waje ba ne da fitowa alfijiri ya ce wallahi ta'ala wannan ya assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ji kan don Allah ma nan da ya ce kishiyar magana barin tufafi da aka wanke su kwana a kai da giyar shanya da kuma barin su ta karma wajen yanzu a shiga kwana a kuma goge-goge da tufafi batun tufafi yana kawo wajen a gida na gobe. ban san wani abu da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi da haka ba wallahu ta'ala. Allah. Assalamu alaikum. Allah ya mai amfani da da Ina da mata waɗanda ke zuwa masallaci sallar da rawihu ba ta tashi yin sallah sai liman ya taɓa karatu ya fi sai ya rasa ko kuɗi sai su yi ne shi shi kusan ma rasa a kawai. Hukuncin kake da kallon matan mutane su sallar ta ta ido haka har kira ba ku uzuri mata ne kila suna da ba su iya tsayuwa yadda maza ka tsayuwa kila tana da ciki wata kila tana da wata larura kila tana da kaza haka ake ba mata uzuri ba ku ga annabi sallallahu mata da Aisha bai da ita kiyamul laili yana yi ba saboda ba ta iya tsayuwar da yake yi cewa ta ce in annabi sallallahu alaihi wasallam ina gane ya sallame da sallama da nake ji illa da ita ake Allah ya gane ya sallame daga ina jin yana da gani ya kare da sallama da yake jin kan ji mutaslima yace in zai je juda sai ya jaye kawa kuma ya yi juda kaga ba kullun ka sallah tare da ita ba ko yana sallah da su wata ba ya sallah da su saboda me saboda ba su iya doka abin da ke iya doka haka mata kai yi musu uzuri ko mata in akwai wanda ke da uzuri tana da wanda ba ta ce ta ita ma ta yi ta ta bauta min zakari au unsa wa huwa mu'min za ka mace da namiji duk aikin lada aka rubuta musu amma da in suna da uzuri a ba su uzuri su mata an gaji ba su uzuri yana cikin siffar zama namiji wa mace uzuri wa mace uzuri kuma za ka dinga ba su uzuri cewa a ce kaza kila uzuri ne amma a faɗakar a ja ba za ka yi tsammanin su sallah kamar yadda maganin maza in ke yin sallah su ba su je sallah ba ka tsammanin su yadda maza ka yi za ka ba su uzuri wallahu ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى مال الذي أخلاق وأنا مال هنا سمعت بذي لكم أن نقطع كثير من الناس أي باية كار من هذا لكم أن تعرفوا طيب كان قال وجهي أنا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس هذا كنت سنة ماذا؟ ذكرني rabbi mala'ika war ruh a na uku kuma da daga murya gare shi ka wannan shi ake karanta a wanda ka sai fari ba Li shi ne, na filoli in ba wuturi ba da salatu kura da inganta ana karanta wani abu So amma in an kaddara wani ya karanta ya gama ya ce asarfin ruwa, asarfin ruwa ba. Shek Salihul Mauza ya ce babu matsala, babu matsala ko da mutum ya yi hakan, amma dai sun ga abin da ya inganta wanda ake karanta a nan, Allah ta hala. Ba ta yi ce ma mata tana sana'ar turare, ma mata tana sana'ar turare, in za ta fita takan ɗauki turaren a jakarta, haka zai kuncin ta in an daga yin turaren. Wallahi wasu riyo, amma na haka za a abin hada mutum da kashi turare da ita ga tura da ake wani rasu Nan da Allah ma da rufe ina fara addu'a ma'aikata ta fata da lafiya a kwanaki ta fi ta yi masa wani koda da uku. Allah ya ta da da da eh, lafiya Allah ya sauwaka da yake da marasa lafiya nuka su yau an samu dubu sittin da hudu da ɗari bakwai da sittin kun yi kokari da gaske insha Allah kuma jibi za mu faɗi nawa aka samu duka da Allah a nan za mu za ka tafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa